radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kura haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma. sai kuma shirin lafiya sai da kula kafin duk waɗannan sai an fara daidai shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 11 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da tara ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuka san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan fahman na shekara ta 1357 hijira shamsiya mutanen kasar iran suka samu nasarar sauya tarihin kasar karkashin jagorancin margayi imam khomeini bayan da mutane masu bore a tehran suka kwace iko da muhimman wurare daga hannun jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha manyan hafsoshin sojin ƙasa su nemi ɗauki daga sojoji a wasu garuruwa amma mutane a sauran garuruwa sun rufe dukkanin tituna na zuwa birnin tehran a safiyar rana irin ta wuce dai sojin ƙasar ta iran suka ba da sanarwar jinye hannunsu daga rigimar da ake tsakanin magoya bayan imam khomeini da kuma sarki sha da kuma masu gwagwarmaya suka shiga gidajen radio da talabijin na kasar suka bada sanarwar juyin juhali da wannan kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda yake gudanar da harkokin gwamnati a ƙasar iran na tsawon kimanin shekaru 2,500 tun daga wancan lokaci ne kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a iran inda mutane ne suke zaɓar shugabannin ƙasa da kuma 'yan majalisa da kansu kamar yadda su kuma suke zaɓar 'yan majalisar ƙwararru waɗanda su ne suke zaɓar jagoran juyin juhalin masu harkokin san cewa shekaru 2682 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 660 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarkin kasar japan na farko yimo ya fara sarauta kuma tun daga wancan lokacin ne dai ake sarauta a kasar japan har zuwa yanzu sai dai bisa canje-canje waɗanda aka yi ta samu a zamana daban-daban har zuwa zamanin da muke yanzu salon sarauta a kasar japan ya canja inda yake daidai da tsarin sarauta na mafi yawan kasashe musamman kasashen turai inda sarki yana nan akan sarauta amma firaminista ne yake da haƙƙin tafiyar da dukkanin lamura na gwamnati kamar da kuma majalisa ce take da haƙƙin tsara dokoki na ƙasa. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan fabrairun shekara ta 1990 nelson mandela madugun gwagwarmayar bukakin fata masu fada da tsarin wari launin fata a afirka ta kudu ya sami yancin sa na fita daga kurkuku bayan tsare shi na shekaru 27 a shekara ta 1963 ne dai fararen fata waɗanda yawan su bai wuce kashi 20 cikin 100 na yawan mutanen ƙasar afirka ta kudu ba suka ɗaura nelson mandela saboda gwamnati da yake da tsarin wari launin fata mandela ya samu tarba daga miliyon magoya bayan sa bukakin fata a ƙasar sannan kuma shekara ta 1991 ya ci yarjejeniya ta ƙarshe na kawo ƙarshen tsarin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu su kuma shekara ta 1994 aka gudanar da zaben shugaban ƙasa inda fararen fata da bugaƙen fatar ƙasar suka zaɓe shi a matsayin shugaban afirka ta kudu baƙar fata na farko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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga kanin labaran Iran na bikin cika shekaru 43 da nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar. Majalisar Falastinawa ta ce zata soke dukkan yarjejeniyarta da Isra'ila. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci sojoji a Burkina Faso da su gaggauta sakin shugaban ƙasar Rock Christian Kabore. Don suka labaran kamar da za a ji su. a iran na ci gaba da gudanar da bukukuwan cika shekaru 43 da samun nasarar juyin juhalin musulunci a shekarun baya bayan dai akan shirya tarurrukan gangami a dandalin azadi da ke tsakiyar birnin tehran da kuma sauran yankunan kasar domin murnar wannan rana sai dai a shekarun biyu da suka gabata nan an taƙaita bukukuwan saboda bular annobar cutar corona kamar dai kowace shekara ranar 11 ga watan fabrairu wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan bahman a kalandar iraniyawa al'ummar kasar na murnar zagawar wannan rana da jagoran gwagwarmaya na kasar ayatollah khomeini ya dawo iran bayan korar sarki sha daga karagar mulkin kasar bikin na bana dai na zuwa ne a ƙarƙashin shugabancin ibrahim ra'isi wanda ya karbi shugabancin kasar a watan augustan bara babbar majalisar al'ummar palestinawa ta pcc ta sanar cewa ta yanke shawarar soke dukkan garjiyoyin da kungiyar kwatar 'yancin palestinawa ta plo ta kulla da isra'ila sanarwar na zuwa ne a ƙarshen taron kwanaki uku da majalisar ta pcc ta gudanar a birnin ramallah da ke yankin yamma da kogin jordan sanarwar ta ce sakamakon anniyar isra'ila na musanta yarjinoyin da aka rattaba wa hannu kansu majalisar ta yanke shawarar soke dukkan wasu haƙoƙin da ke kan ƙungiyar plo da hukumomin falastinawa suka rattaba hannu a yarjinoyinsu da isra'ila sanarwar ta karar cewa yadda isra'ila ke ci gaba da mamaya da kuma kwace filaye mallakin falastinawa yana daga cikin dalilan da suka sanya majalisar ɗaukar wannan mataki matakin ya kuma kunshi dakatar da dukkan wasu ayyukan da suke gudanarwa tare da isra'ila da ke shafar harkokin tsaro da soke yarjinin ayyukan raya tattalin arziki da duk wasu matakan da isra'ila ta gabatar da ke shafar kwarin gwiwar samar da dawamaman zaman lafiya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci sojoji da su gaggauta sakin shugaban ƙasar burkina faso rock mark christian kabore da sauran jami'an gwamnatinsa da ke tsare wata sanarwa da kwamitin tsaron ya fitar ranar laraba ta bayyana damuwar kwamitin game da sauyin gwamnati wanda ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar sanarwar ta ƙarar cewa membobin kwamitin sun lura da matakin da ƙungiyoyin ecowas da kuma au suka ɗauka na dakatar da burkina faso daga cikinsu har sai sojin kasar masu juyin mulki sun amince da komawa kan kundin tsarin mulkin kasar kazalika kwamitin tsaron ya ce yana goyon bayan matakin shiga tsakani da sassan shiyar ke yi domin kawo ƙarshen takaddamar siyasa a burkina faso mambobin kwamitin sun kuma nuna damuwa game da illar da ke tattare da yawaitar juyin mulki ba bisa ka'ida ba a yankin yammacin afirka da bunƙasar ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci da ma mummunan tasirinsu ga zamantakewa da tattalin arziki na al'ummar yankin. 'Yan adawa a Mali sun sanar da cewa za su yanke ƙauna ga hukumomin riƙon ƙwarya na ƙasar daga ranar 25 ga watan Maris mai zuwa. Ƙawancen jam'iyyun da ya haɗa da jigajigan jam'iyyu na ƙasar sun kuma ba da wasu shawarwari na fitar da ƙasar daga cikin halin da take ciki. Ɓangarorin sun kuma buƙaci a kafa wata sabuwar gwamnatin wucin gadi. wacce wani firaminista marar mangaranci zai jagoranta to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh Tumarala da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na mu koma noma. mu koma noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ko a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan wani shiri na bankin raya nahiyar Afirka. akan yadda za a bunƙasa harkokin noma da kiwo a tarayyar najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana bankin raya nahiyar afirka ya bayyana shirin nan na shata yankuna bakwai a najeriya da yi wanda a cikinsu ne za a ayyana wuraren sarrafa kayan abinci da cewa zai haifar da gagarumin sauyi a cikin ƙasar ta ɓangaren abinci shugaban bankin dr akinwumi adesina shine ya bayyana hakan a yayin da ya karbi bakuncin wasu gwamnoni hudu na najeriya da kuma shugaban cibiyar zuba hannun jari ta kasar da ake kira da nsia a takaice a birnin abijan da ke kasar cote da nan ne matsugunin wannan banki gwamnonin na najeriya da suka ziyarci bankin na raya kasashen afirka sun hada da dafo abiodun na jihar ogun sai makinde na jihar oyo nasir eropa na jihar kaduna sai Ozo ozodinma na jihar imo sai kuma uche oji na cibiyar zuba hannun jari mai cin gashin kanta ta najeriya dr adesina ya kuma bayyana cewa waɗannan cibiyoyin da aka ayyana domin sarrafa kayan abincin a cikinsu za su sauya akalar harkokin noma a cikin ƙasar ne saboda za a zuba kayan aiki na zamani masu daraja ta ɗaya a duniya in hakan kuwa zai ƙara yawan kudaden shigar da ake samu daga kayan abincin bugu da ƙari dukkanin yankunan da aka ware za su tashi daga zama wasu yankuna na karkara wanda suke da koma baya zuwa cibiyoyin samar da aikin yi da bunƙasa tattalin arziki a cikin ƙasa. wani sashe na jawabin shugaban bankin raya afirka ya ƙunshi cewa ƙasar najeriya ta da damar da za ta iya zama cibiyar samar da abinci a duniya a cikin watan disamba na shekara ta 2021 ne dai bankin raya kasashen afirka ya bayar da kudaden da suka kai dala amurka miliyan 160 domin samar da waɗannan yankuna na sarrafa kayan abinci a cikin jihohi shida da suka hada da babban birnin tarayyar kasar abuja shi kuwa bankin musulunci na raya kasashe ya samar da kudaden da suka kai dala miliyan 150 domin fara aiki yayin da gwamnatin najeriya za ta samar da abin da zai kai dala miliyan 180 da biyar gwamnan jihar kaduna nasir yan rufa'i ya gabatar da jawabi a wurin inda ya ce dukkaninsu wato gwamnoni da kuma shugaban kasa suna cikin wannan shiri tsundo. ana sa ran karuwar lamunin abinci bayan kwashe da dalar shinkafa da aka baje kolinta abuja tun bayan da aka fara kwashe buhunan da aka tara na dalar shinkafa abuja domin kai su kamfanoni domin su sarrafa su ake sa ran samun sauƙin wato farashin kayan abincin kamfanonin da suka kwashe waɗannan buhunan sun kai 61 domin su sarrafa su daga nan kuma a kai su kasuwa dama dai daga lokacin da aka fara tara buhunan shinkafar da sun haura miliyan guda an yi titice ce a cikin kasar wasu na ganin abin da ya faru yana nuni ne da ci gaban da aka samu ta fuskar noma a najeriya yayin da wasu suka ce son iyawa ne kawai alhali a ƙasa al'ummar ƙasar suna fama da talauci da tsadar abinci shugaban ƙungiyar manoman shinkafa ta ƙasar najeriya alhaji sale abu katsina ya bayyana wa manema labaru cewa kowane daga cikin kamfanonin sarrafa kayan abincin 61 an ba shi wani adadi na buhunan shinkafar da zai je sarrafa su gwargwadon yadda zai iya da kuma gwargwadon wato karfinsa da bukatar da ya nuna to abin da ya rage dai ga talakawa shine su gani a ƙasa idan sun je kasuwanni domin sayan shinkafar su ga farashinta ya faɗi ƙasa warwas to masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙarancin lokaci muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin mu koma noma kenan to kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin dai a wannan mako zai mai da hankali ne kan ciwon suga. Da fatan dai za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon suga. To domin tattauna wannan batun a yau mun gaito muna da Dr. Bukar Garema kwarar likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Wanda kuma da farko ya fara mana shimfiɗa akan abin da ake nufi da ciwon na suga. abin da ake nufi shi shine wanda hausa suke kira ciwon suga kashi biyu yanzu amma akwai kashi uku na hudu amma kashi biyu da ya fi mahimmanci shine wanda yake ake haifan mutum da wani abu da babu a jikin abin da ake kira pancreas to akwai wani sinadarin hormone da ake kiran shi insulin to kashi na farko shine wanda wannan ake aiki wasu yake faruwa a yara kanana insulin din nan da yake fitowa daga pancreas din gaba ɗaya ba su da shi shine ake kira kashi na farko type 1 da kashi na biyu kuma shine wanda yake kama mutane kamar wanda suke shekaru zuwa arba'in zuwa sama to wannan kuma shi pancreas nan da yake fitar da wannan sinadarin insulin din baya fitar da wannan iya sinadarin insulin da ake so har ya da siga ko ya tura sigari inda zai yi amfani a jikin cin kamar yadda ya kamata to sai samu kamar kashi kamar arba'in zuwa talatin ne kawai yake amfani to wannan shine ake kiran su kashi na jin type 2 diabetes amma kuma akwai wani special da ake wani group daban wanda yake samun masu ciki shine ake kiran shi gestational diabetes wa'annan sai mace mai ciki yake kamawa an sun aihu aka shiga ɗan sai kuma babu masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin Dokta ko me ke janyo ciwon suga? Ba wai an ce yanzu ya tafi da abin da ke kawo shi ba aka ɗauki mataki na biyu na wanda shi ya fi yawa mataki na farko kamar ne magana kan ana haifansa da wani genetic disease ne kamar abin da babu aka haife shi da wani illa to shi ne yake samuwa ta wajen pancreas amma kamar mutane haka da yake faruwa shi ana danganta mutum ana cewa to yaye ya fi zai kamu da wannan cutan ba a ce shi zai kawo cutan ba na farko mutanen da suke da teɓa kiba an fi kyauta da zaton su nan ne za su kamu da zaton farko kenan na biyu kuma mutumin da aka ce a'a akwai iyayensa ko iyayensa ko kaninsa ana kiran su first degree relation sun yi ciwon sugan na to an fi sai da mutum wannan shi ma mai yiwa zai kamu da ciwon suga sai kuma waɗanda suka samu canjin yanayi na jin daɗi aka sitar da kana aikin ka je nan ka dawo yanzu ka samu aiki ba kai ba tafiya ba ka motsa jiki babu komi sedentary life kenan wanda ba ka motsa jiki an fi tunanin cewa waɗanda za su samu da ciwon suga sai kuma wa'annan masu shan giya da yawa kuma da shan taba ana cikin da san wa'annan su ma za su zo su kamu da ciwon suga sai kuma wa'anda mutane aka cikin aka je suna zuwa a gwada su sai a ga shi wannan sugan da aka gwada shi bai kai a kira shi diabetes ba kuma bai zama kamar normal na mutane ba ana kiran shi tired glucose to wa'annan sun ba za ka ji mai yiwa nan da gaba kaɗan a ce sun samu da ciwon suga. Allah ki ya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. To ko ya mutum zai gane cewa yana fama da ciwon suga? A yana da wahala ya gane cewa yana ɗauke da ciwon sugari. Saboda shi ciwon sugari kamar na tatu da shi ya yawa a duniya yakan faru aka ce yinsa kamar tafiyansa da yake a jikin mutum yakan fara shekara shida zuwa goma ba za ka san ma yana tafiye da shi ka ba har lokacin in an ka zo asibiti ne ka fara ganin alama an likita yake a ah, wannan alaman ciwon suga ne bari a gwada ta aka tabbatar shi ne to ka tana cewa wannan yanayin ciwon yana tafi da shi a cikin ka wajen shekara shida ko goma da ya wuce to saboda haka wannan alamun zan zo sai su daga baya amma na farko abin da ake so shi ne ko wani ana tafiye-tafiye haka shekara ɗaya ya yi biyu ka kai shekara talatin da biyar zuwa takwas sai ka shiga wajen likita a gwada to haka ake gane amma alama na farko shine wanda bai je ya yi cikin ba sai ya ga yawan yin fitsarin shi yana yawa babu dalili babu komai kuma ko kokarin shi na bushewa yana yawan buƙatar shan ruwa da ya sha kuma sai ya ji shi ruwa ko kuma mutum ya ga yana cin abincin amma kuma ya kan rani da irin wannan alamu da sai mutum ya garzaya asibiti tabbatar da cewa yana da ciwon suga ko ba shi da shi amma har in ya kai wannan din suna so mu tsanar da mutane bincike da gwaji ko da yaushe din nan shi ya fi amfani a gano ciwon da wuri. Fadai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. to kowace shawara ce likita zai bai wa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da shi wannan ciwon na suga dole ne ne su tabbatar da cewa ba su kiba ya wuce misali ba kuma su zama cewa suna koyaushe suna kan motsa jiki da kuma mutum ya lura abincin mutum ɗin da muka saba na da to su ganye da su kayan lambun nan na ce a gaida likita bokan turai a maida sosai zan da likitoci. To masu saurare gan lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cilas zan ja birki a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Dr. Bukar Garema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya da ya ba mu lokacin sa kuma a wasu tambayoyin namu. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. To masu mu da kuma wannan neman muka kawo karshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A Iran na ci gaba da gudanar da bukukuwan cika shekaru arba'in da uku da samun nasarar zuwan juhalin musulunci. A shekarun baya bayan dai akan shirya tarurrukan gangami a dandalin azadi da ke tsakiyar birnin Tehran da kuma sauran yankunan kasar domin murnar wannan rana. Sai dai a shekarun biyu da suka gabata nan an taƙaita bukukuwan saboda bular annobar cutar corona. kamar dai kowace shekara ranar 11 ga watan fabrairu wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan bahman a kalandar iraniyawa al'ummar kasar na murnar zagawar wannan rana da jagoran gwagwarmaya na kasar ayatollahi khomeini ya dawo iran bayan korar sarki sha daga karagar mulkin kasar bikin na bana dai na zuwa ne a ƙarƙashin shugabancin ibrahim ra'isi wanda ya karbi shugabancin kasar a watan augustan bara babbar majalisar al'ummar falastinawa ta pcc ta sanar cewa ta yanke shawarar soke dukkan garjiyoyin da kungiyar kwatar 'yancin falastinawa ta plo ta kulla da isra'ila sanarwar na zuwa ne a ƙarshen taron kwanaki uku da majalisar ta pcc ta gudanar a birnin ramallah da ke yankin yamma da kogin jordan sanarwar ta ce sakamakon anniyar isra'ila na musanta yarjinoyin da aka rattaba wa hannu kansu majalisar ta yanke shawarar soke dukkan wasu haƙoƙin da ke kan ƙungiyar plo da hukumomin falastinawa suka rattaba hannu a yarjejeniyarsu da isra'ila sanarwar ta karar cewa yadda isra'ila ke ci gaba da mamaya da kuma kwace filaye mallakin falastinawa yana daga cikin dallan da suka sanya majalisar daukar wannan mataki matakin ya kuma kunshi dakatar da dukkan wasu ayyukan da suke gudanarwa tare da isra'ila da ke shafar harkokin tsaro da soke yarjejeniyar ayyukan raya tattalin arziki da duk wasu matakan da isra'ila ta gabatar da ke shafar kwarin gwiwar samar da dawamaman zaman lafiya to ina ga kuma da wani neman makawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya daga nan birnin tehran thank you